Gwamnatin Jihar Kano ta kasafta kuɗi Naira miliyan goma sha shida da dubu ɗari uku da saba'in da uku da ɗari shida da casa'in da tara domin gina Cibiyar Fasahar Zamani (Information Technology Center) a ƙarƙashin Hukumar Tace Fina-finai ta Jihar Kano. Wannan bayani ya fito ne daga sanarwa ga manema labarai wanda kwamishinan yada labarai na jihar Malam Muhammad Garba ya bayar. Kwamishinan ya bayyana cewa majalisar zantarwa ta jihar ta yanke wannan kudiri ne a taronta na mako-mako da take gudanarwa a gidan gwamnati ranar Talata. mujallan fim bata samu cikakken bayani kan yadda wannan cibiya za ta kasance ba amma wata majiya na kurkusa da gwamnati ta faɗa mata cewa wannan yunkuri ne na gwamna abdullahi umar ganduje na karfafa hukuma da kuma sana'ar fim a jihar Majiyar ta kara da cewa yunkurin kafa cibiyar ya biyo bayan wata shawara ne da shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano Ismail na Abba Afakallahu yabawa gwamna yadda za a haɓaka harkokin shirya fina-finan Hausa ta hanyar zamani. Afakallahu yana ɗaya daga cikin jami'an gwamnati waɗanda gwamnan yake ɗauka shawararsu don gina kyawawan mulki a jihar. Majiyar ta faɗawa mujallar fim cewa idan ta kammala gina cibiyar za ta samu damar tantance duk wani bayani na shirya fina-finan Hausa ba a Kano kaɗai ba, har ma a sauran jihohi da ke yin fina-finan saboda Kano cibiyar harkance. Majiyar ta ce lokaci ya yi da dukan 'yan fim ya dace su bawa wannan yunkuri goyon baya domin su ne abin zai amfana a ƙarshe. Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da